Lamarin rashin tsaro dai a cewa ya kai makura a Najeriya musamman a yankin arewacin Kasar inda 'yan fashin daji ke baje hajar su yadda suka ga dama. A jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin ƙasar 'yan fashin daji na ci gaba da haddabar jama'a musamman a yankin gabacin jihar kamar abin da ya faru tsakanin ƙananan hukumomin sabon birni zuwa isa inda mahara suka tare wasu matafiya suka cinna musu wuta a cikin mota. Sa'idu Ibrahim Neno wakilin jama'ar Sabon Birni ta Kudu ne a Majalisar Dokoki ta Jihar Sokoto. Akwai mota wadda ake ce ma Dumbaru din nan da ka dauka tattasai din nan to a irin Kaduna da sauransu sai ta ɗauko mutane daga Teke yan kauyukan nan dai na teke to zuwa gidan bawa sai barayin suka tare ta suna can na mata wuta to duka yan kasuwa ne za su je can kaduna akwai gidan gayan inda aka zuwa sayan masara wala shine sai barayin suka harbi taya ko da kahin a ankara motar ta tsaya kasan kayan su heto sai suka zo suka samu da wata. Wani bayani da na tattara a wata majiya da ke kusa da asibitin Isa inda nan ne aka kai waɗanda harin ya rutsa da su ta nuna cewa lamarin akwai ban tausayi. Duk da yake wanda na zanta da shi bai so a ambaci sunansa ba amma ya yi bayanin abin da ya gani da idanunsa. ishirin da hudu suke cikin motar da masu ciki wallahi wata hadda ɗan ɗaga shi ya fito tana nakura saboda zahin wuta ɗaya fito rabi ciki rabi waje ya mutu ga waga ita ma cikin ga ta ma wata kone ɗan ɗan ya ƙone ga shi cikin ciki ya ƙone sannan an ka taho da waɗanda kai cikin su waɗanda sun kai ta ba su wuce kusan mutum uku da ciyaman na sabon mijin ciyaman na isa wallahi na son ka to yanzu an ka tema da wasu zuwa Sokoto sai duwa da Allah jikin ta kone kan shi kuma gudan shi na tun daga kawu ne har zuwa kasa ne duwan Allah sun kone rundunar 'yan sandan najeriya ta tabbatar da aukuwar lamarin sai dai a cewar kakakinta a sokoto asp sanusi abubakar ana kan gudanar da bincike eh mun confirming incident tabbas ya faru mota ce wanda mutanen sabon birni ne za su tafi isa sai bandit suka yi atakin nasu kuma mutane akalla kusan goma suka rasa rayukansu saboda motan ta kama da wuta kuma har yanzu ana kan dai bincike. Tashin hankali da kusan a iya cewa ya zama abokin zama ga jama'ar da ke gabas cin Sokoto sanadiyar ayyukan 'yan fashin daji ko a wannan makon kadai mahara sun afkawa al'ummomi da dama a cewar tsohon shugaban karamar hukumar mulkin sabon birni Idris Muhammad Gobir. Yanzu ya kada misali mutanen nan mashin biyu suka zo da su kura sun kai duk abin da suka son su yi sun gama. sun ka hita sannan an sake dawowa cikin satin nan da muke magana hamatan nan sun ka ta ainihin gari sun ka zo sun haka kashe muna yaro daya wanda yake magidanci ne shi na da uku da ya bari yanzu rayu sun ka sake wucewa sun ka taima gari sun haka kashe mana sarkin makera suka ta tara sun haka kashe mana yaro na illa abu ga alimatawa to duk in ka dibi waɗannan abubuwa duk cikin wannan lokaci sun ka faruwa yan Najeriya dai na ci gaba da yin kiraye-kiraye ga mahukunta akan su kara azama ga fafatukar da suke yi ta samar da tsaro tun kafin 'yan bindiga su kare jama'ar yankunan da suka haddaba. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.